أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين أشكر الله سبحانه وتعالى يتقى منا كلا وأن يقبل الخير su kusa mana kula-kulanmu da zunubanmu da tsakai samu ya kara mana imani da himma da ikhlasi kuma ruka mana asiri da muka shiga muka fita duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah muna gode wa Allah da ya nuna mana rana ta goma ga watan Ramadana na wannan shekara ta Hijiriya 1444 kuna ta da ɗaya ga watan hudu na shekarar miladiya 2023 muna nan dai a surat isra'i da izinin allah za mu tashi aya ta 85 insha allah bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من الحلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك كنا تجد لك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا نعم Allah madaukakin sarki mai girma da buwaya a waɗannan ayoyi a yana nuna irin ta'annutin Yahudawa na tambaya a kan abu ba kuma don aka ba su amsa ba sa imani. Lokacin da Alhaji sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama ya yi hijira ya koma Madina a da nau'in yahudawa guda uku a wajen akwai yahudawan banu kuraiza yahudawan banu abun nabir yahudawan banu kainuka da suka ji labarin annabi suka ya dawo madina yana ce shi annabi ne na allah manzo ne na allah akwai abubuwan da suka karanta su a cikin na attaura kan waɗansu abubuwan babu mai sanin su sai annabi da Allah ya aiko da ke. to sai suka zauna suka yi miki suka tattauna wannan mutumin da ya zo mana madina din nan da ke cewa shi manzo ne da Allah annabi ne da Allah Allah ne ya aiko shi kuma shirya mai waɗansu tambayoyi guda uku mu je masa da su sun san tambayoyin nan babu wanda zai ba da amsar cikin ba nufin Allah ga kuma ga Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai su je farko ya zo a riwayoyi guda biyu tambaya ɗaya suka mai a wannan a wata riwayan tambayoyi uku suka mata da farko suka ce mu ji kuma su tambayi na farko an yi waɗansu matasa a zama wani zamani da ya wuce an kwace kat daidai da cikin su ina suka kwace kuma me ya same su sai matasan nan abu kafi ahun fitkatin amanu abu al'abdihim a sunahun buddha da biyu kuma akwai wani mutum a yi shi a wani zamani da ya keta gabashin duniyar nan da yammacin duniyar nan a cikin ne ne wannan shine zulkarnaini sai suka ce mu tambaya me labari don annabin ne za a ba ki labari waɗannan a cikin alƙur'ani mu tambaye shi na uku kuma ne ne rohe ran mutum yaran mutum yake ko a ina yake a jikin mutum sai idan ya ba ta amsa suka cito idan tambayoyin nan guda uku yake duk bai san su ba to ba annabi Allah ba manzo ne na Allah dan dukkan su uku ya ba da amsan su shi ma ba annabi Allah bane ba manzo bane na Allah Idan ya ba da amsan wasu wasu kuma yake bai sani ba to annabin Allah zo ne na Allah to shine ke yasaluna ta cikin bayan da yake game da asabun kafin na yace am hasita anna asaban kafi kanu min ayatina أجعل إذ أول فتنة الكافر قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا وضربنا على آذانهم في الكافي إنين عددا هي بعد أمسا gashi wannan haka ne tabbata a littattafansu sai na biyu kuma za su amsa a kan zulkar zaini lokaci da kulat arzi. ta'arifaha ne shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam da amsa kaga ya bada amsa wasu biyu da ya sani Qur'ani ya zo maka da labari ya kanta maka amma ɗayan nan shine wannan na yanzu Shi ina annabi ba da amsa ba shi ma suka ce ne ba wanda ya san da rai yake sai Allah shine wa yasalunaka anir ruhi sai ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam za a zo a dawa a tambaye ka game da rai kaga wato dukkan bayan da aka shirya za a za a tura tawaga je ku tambayi manzo Allah sallallahu alaihi su kai wahayin Allah ya riga mutumin isa zo Allah ana nan fa ana zuwa za a maka tambaya iri kaza da kaza da kaza da kaza da kaza masu zuwan nan yahudawa ne masu zuwan nan kiristoci ne masu zuwan nan munafikai ne masu zuwan nan nan masu zuwan nan makice su zo su mata da amsan da za ka masu su tafi ne wannan ya nuna ya tabbatar da ake ya ko anil hawa huwa illa wahayun yuha baya taba ba da amsa bisa raɗin kansa sai a cikin Allah ya diketi da ya masa wahayi shi yake fata baya magana bisa ka'in kansa da ya ka za su zo su tambaye ta ya muhammad yahudawa an ruhi da rai ina rai yake wa ya san inda rai yake ya yake kun ta gaya musu da amsa da za ta faɗa musu ya muhammad an ruhu shi rai min amri rabbi wannan al'amarin sanin rai da ya yake a ina yake al'amarin da yake hannun ubangiji na Allah ya bada kansa sani na gaibi Allah ya fi wa kansa gaibi an ina kai yake ana al'amari ne min basta a fara lahu fi ilal ilmi ila kalila bari ga muku duk ilimin da Allah ya baku kaɗan ne da muka fi ilimin Allah sanin Allah da ilimin Allah abin da Allah ya mu na ilimi ɗan kan ne ilimin bai kayyata waɗansu abubuwa ba bai sanin wannan ba samu ilimi gargwadon abin da zai ishi na rayuwar mu ta duniya da ta gobe kiyama kawai a buɗe mana waɗansu ilmummuka domin kowa ana ba shi gwargwadon abin da zai amfane ka kawai ya zama ta tsira shi ake baka ko abinci kana tana ci gwargwadon ai cikin ka ne ko ba a ba ba za ka wuce ba arziki ma ana baka gwargwadon biyan bukatan ka ne وما تنزله إلا بقدر معلوم kowa muna ba shi gurgurdon yadda muka san shi ya fi maka yadda za ka ci jin kishirwa in ka kan kuɗa ka ko daidai da zai ishi dole ka bar sauran ko abinci ko mun daɗin shi kuwa Allah ce wata in ina, ya Muhammad ni Allah da na da dama wallahi la na bi yadi awhayna ilayka da mun tafiyar mata, abin da muka cuta a cikin zuciyar alkur'ani na da na ga dama sai unzare shi in ji Allah sai eh, unzare shi kamar ta babu qur'anin a zuciyanka kamar kai ne kai haddace alkur'ani sai aka ramma ne ki da shi kira dama sai unzare qur'ani da shekari ta kuma ta iya kawo aya daya na tafiyar da shi daga memory ɗinka kawai na tafiyar da shi daga kokalwanka da zuciyarka gaba daya da yawan Allah su kan sallama dai Allah ne ya insolin da alƙulani Allah ne ya sanya shi a cikin zuciyar shi ba baya iya karatu ko da ta rubuta yi ɗaya haka annabi ba iya karanta shi ba baya iya karatu sannan baya iya rubutu yasa lokacin da ake maka wahayin alƙulani Allah maɗaukacin sarki yana ce maka فلا تأجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب الزكي فكيلا جدتاوى لوكا جبريل يتوقع على القرآن فكيلا جدتاوى ويكتاتنا ترى الكاتب تأتي شوين تاريا فكي هكا آآ وقل رب الزكي فكيلا يتارى مكا إلمي أنا في سورة الإنسان أن لو كتاتي آآ آآ لا تحرك به لسانك لتعجل به قال علينا جمعه القرآن إذا قرأناه اتبع قرآن صلحنا عليها عيانه لا تحرك به لسانك لتعجل به قال الله صلى الله عليه وسلم جبريل يتنقى وحي كما قلت وحي القرآن يلتقى يلتقى لأن الاسماء يلتقى قريب القرآن يلتقى جبريل يلتقى النبي يلتقى sai Allah ya lokaci annabi za a hana abu biyu a lokaci daya wata idan yana delivery ana karanta abu kai paying attention ka nasu ka rika receiving kana ji ne asu rigli bihi lisanaka li ta'jal bi wai annabi yana gaggawa kar a ya kuce masa ya kace masa da Allah ce inna alaina jama'ahu wa qur'an ni Allah madaukakin sashi zan tattaro maka qur'anin gaba daya a cikin zuciyanka alaiha jam'ahu wa qur'anahu da ta shi din da za ka ji sa'iya a kan harshen ka kawai ka mu fara maka shi a zuciyanka kwalwanka sannan ka harshen ka yana yana karanta shi za mu tara shi cikin solin ina tsara an hawa abin da muke so idan jibril yana karanta maka shi ka bi qur'ana ai shiru ka saurara ai kabi da alaina bayanan tafsirin qur'ani da bayani shi danda danda shi ma zai biyo in ji Allah to kaga shine ka'idar alqur'ani yasa aka ce mana mene ka qur'ani alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum sura al-mulk eh? dan ana karanta alqur'ani ku yi shiru ku natsuwe asami'u lahu wa ansitu ku saurara ku yi tsit Allah ku fahimu a muku rahama dan liman yana karatu a bayyane ma mu su suke dan mada yana karatu a ɓoye kowa shi ma a me a ɓoyen yake a rakawoyi wanda ba a bayyanawa amma mu ɗauka liman na bayyana karatu ko da mamu shi ma yana bayyanawa kawai zai fita waye Allah ce a riki dan imam yana karatu ita ce bayyane ne sauraro ake yi ba lokacin da ta tashi a asirtif, kuma haika ka samu wani a asirtif. ba mai damu wani ba mai damu wani suka kaga waɗansu idan su sun ɗauka su kai sallah a bayyane idan aka yi Allah ya tashi zai rama sai ya buɗe murya Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin wancan ya daga wancan ya daga wanda ya daga duk wanda suka tashi suna rama kowa ya daga an shi ai karatu a bayyana ne dole duk ba masallaci sai an ji an ji muryar shi da ke ba ake da kanka within kanka ta Allahu akbar alhamdulillahi rabbil within kanka ne halimatar waɗansu kaɗi da jagoranci waɗansu kaɗi ba wasu tashi suna ramawa sai kuma yanzu ka shigo kuka na masu rama kuka da murya kuma da kuka zo kuna kuka da murya wa zai ji wani a cikin sai aita cewa ana ta cewa ya sai kake ganin jiya ta kan sa wani doka da ake ta cewa gwamnati ne ta yi menene kuma ta shi wannan ta buɗe ci ga wani masallaci a gaba su ma su da nasu ga wani masallaci sun sun ɗaga nasu kawai kowa ya buɗe a kasu a nasu wanda yana sabbi wanda yana alƙari wanda yana bakara wanda yana amma wanda yana arrahman wanda yana kuluhiya duk shi ka ta abin nan a wanda ya yi kubara na rufe ya tsana nan sun ci ɗaukar ko limamin su da shi ya sa suka ce a yi regulatin din su a in an kira su a bar na ciki awa, a bar na ciki Duk za ka samu kyawun hayaniya idan suna unguwanni sai ka rasa jin na wani ba a ce regulation yana da shi eh na wani ya kasa daukan wani ya rikita shi yana lashe wanda ya buɗe ya rikita shi ya rikita shi ne za mu ji a can yanzu ana ya kawo irin wani tsarin a cikin masallaci ana buɗe lansi ka taliban lansi ka taliban a kira mutum ya zo sallah kiran sallah ne ake buɗawa sosai sai a yi ikama duk da suka hau su kawai sai a musu su karatu kawai sai an daga na waje kuma ko kawai sai an daga na waje shi ya sa manzo Allah ta kula yake ya Muhammad ba mun gida ma sai mu tafiyar da dukkan alqur'ani da muka tsara maka a cikin zuciyanka Allah ta jidu ta bihi alaina wakila waye gari ba ka iya karatun qur'ani babu shi ko a memory din babu shi a zuciyanka ku tafiyar da shi babu wani wakili majibincin al'amuran su da zai zo waje na yasa ce umayar maka kuma yi haka illa rahman bin rabbi sai dai rahama irin ta ubangijinka wata rahama da Allah ta da alƙur'ani tana nan a hadisi in ta Kuma amma lalle ta zo Allah kana alaika kabira kana mai girma ya maka kana mai girma Allah ba zai baka haka ba ai ban ta ne a wajen Allah sai sanan doli masu yawa da Allah ya maka Allah ya wannan alqur'ani da muka saka ya Muhammad da ka zo shi muka daukar maka da hada shi muka tura shi ka isarwa mutane shi kul gaya musu na jini jama'atu insu wal jinnu domin sai kawa da mushrikai da kafirai suka ce qur'anin nan annabi da ya fabricating na shi shi ya kiro shi ya rubuta shi kawai shi ba annabi bane babu wani annabi babu wani da ya aiko shi babu kaza babu kaza shi ya kirkiro Alƙur'ani kai ya zana ya rubuta shi yanzu yana faɗa wa mutane magana cikin ta an masa wahayi gashi gashi gashi ya karanta mutane shi ya sa Allah maɗaukaci ya kalubalance su suke musu in wannan ƙur'anin in dai Muhammadu ne ya zauna ya rubuta shi ya kirkire shi to kuma ai lara kuma larabawan ne kamar shi kuma girme shi kuma larabawan ne kamar shi ya sa ya iya rubuta abin da kuma yadda gare ku kuma ku je ku kawo suna ya fara kalubalantar su sai su kawo sura karama ta ƙur'ani su kasa yake su kawo lokacin qur'ani su ƙasa, yake su kawo waɗansu surori irin na alqur'ani su ƙasa, yake su ga mafi kankantan sura na qur'ani irin na atsaina su kasa kai yace su kama na su da miki ko aljanu su kai su iya produce irin wannan alqur'ani ya za a yi annabi da ka abinda ya gagare su gaba ɗaya am shine Allah yace kullu in insu gaya musu ya muhammad sallallahu alaihi wasallam da dukkan mutane za su taru na duniyan nan Kwararru a wajen larabci Kwararru a wajen sanin balaga da na hau da sarko Kwararru a wajen sanin harshe da waka da komai a haɗu ire-irensu a yi conference na duniya da ɗaya kirkiro ƙur'anin su bayyato a zo a karanta shi a bayyato ƙwararrun wannan larabci su zo a karanta shi a auna iri na wanda annabi ya zo muhammadu ya zo da shi nasu ya yi in nasu ya yi kuma eh, eh, da nasu ta annabi ƙirƙiran nashi ya yi shi ne kamar ɗaukacin da a cikin tsoron ba? duk yana cewa فإن كنت rai, ريب ma dan sallan ala'adina fatu بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا النار التي وقودها الناس الهجارة أعد للكافرين شوي don kuna shirka wanda alkur'ani da wajen alkur'ani ku kawo sura kwatan kwacin shi da suratin min sura guda daya kwatan kwacin na alkur'ani ku kawo shaidun shaidunku da su karanta a su a gayyato masana har a sa Allah a ciki wal ushada akum min lahi. a cire Allah Allah ne ku cire ni ku ji ku ku gayyato ire iren ku ku gayyato ku sun ku kariya karanta a gabansu jizza da Allah ku Qur'ani ya tsama da irin da annabi in lan taf'alu kun kasa yi walan taf'alu har abada duniya sanar ba za ku sake ba za ku iya ba kawai Allah to duka ba za ku iya ba ku kasa ta kundaran lati wa kudu na ku yayi wutan da ka ta mashi ta mutane ne ku yaye ta Allah ya duk duniyar mutane su rabu su taimaka wa juna su ka irin tashi basiran da tsarewan shi ayi alkur'ani ko kuma a samu dandandagon aljanu ba ɗaya su taru su ma kawo irin alkur'ani don su kira yan uwansu aljanu gaba ɗaya su gani idan taron mutane zalla sun kasa taron aljanu ma zalla sun kasa to su yi maja su yi maja a haɗu ta da na ƙur'anin alhaji muhammadu a gani nan kun kasa ko nan kun kasa duk da su ko kasa ko a haɗu da kafin mutane da aljanu ɗin a haɗu yanzu a yi maja ba a samu masu experience masu basira a yi irin na annabi ɗin ba irin ƙur'anin da annabi ya zo da shi قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن سبحان فقط شنئل ولا القرآن التي تبدأ لا يأتون بمثله لا تتبع irin wannan al القرآن mutane ne zuciya suka haɗu ba za su iya ba. Zanu da zuciya suka haɗu ba za su iya ba. mutane da aljanun ne da haka a wance a kai maja za su iya ba in ji Allah cikin da suka kullo walau kana sa'aduhum li a amira ko da shashin mutane da aljanu ne suka kai suke sakoti ci dona suka karfafa juna za su iya kawo irin wannan alkur'ani ba su iya ba yayin eh, ba muhammadu ne ya ci shi yana tashi in ji Allah ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسر نسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا نعم الله ما دوك الشيخ وقد صرفنا للناس في هذا القرآن Allah ce hakika bayyana wa mutane cikin wannan mai jima, mun bayyana wa mutane kan dalilan da zai sa su yi imani duk wani misali duk wani abin da zai sa ɗan adam ya yi imani zuciyar shi ya taɓu zuciyar shi ya hatta zuciyar shi ya soso ba abin da mu bayyana mutum a cikin wannan Alƙur'ani ba komai mu bayyana mu mutane dalla dalla in ji ba wani misali da mu buga ba amma me aba abun nasi da kufura wace mafiya yawan mutane sun fi yin imanin kememe kawai galiban mafiya yawan mutane illa kukuran su sun ce sun dai kafin da kawai sun suka zaba, kafin nan fa za a yi kawai su zaɓa wa kansu duk wani abin misali mun jawo hankalinsu mun jawo su cikin in kai manomi ne an buɗa maka misali da sana'ar noma da kake yi da sana'ar noma eh? an ba ka bamnal ba a sabon shakatun al'arba shakan an buɗa fi ha haɓɓan wa inaban wa ƙabban wa zaitona wa fati haɗin wa haɓɓan ita mai sana'a a teku ne mai aikin jikin ruwa ne ga an kai mai kiwo ne dabbobin kala kala aka bayan zuru na kan ibi kai kure kulikan in kai mai kiwon raƙuma ne dan kai mai kiwon shawunu ne inna lahu fil an'ami da ibratan nusihim ma fi butunihim min bayni farqin wa kadan khalisan qa'idan idan kai mai kawawa shine da kuma ce saniyat azwajin min al-ba'd al-layli min al-ba'd kai mai na ne ko menene ga shi an buga masa misali an buga da sauro an buga da kuda an buga da raguma an buga da shanu an buga da gizo-gizo an buga da kai amma kashe mutum an tada shi an kashe mutum an tada shi don Allah ya nuna ɗan adamin da Allah yake rayar da shi bayan ya mutu kullum ribuhu bi jabiha kadhalika yuhillahu al-mauta wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun kasat qulubukum min ba'di zalika akil hijarati aw ashad qaswa kina kan ji dutse ruwa ya fito sahara ai ba abin da ban buga mutane su ji Allah kafin nafi majoritin mutanen nan ya sun fi zaben kafirci a tsarun nafi ila kufura wa qalu ka ji da sharuɗa da zafi da suke kawo manzon Allah wanda in yana so su yi imani ga a musu sai ka ce in sun yi imanin Allah ne zai karu sai ka ce in sun yi imanin mulkin Allah ne zai karu eh ko kuma na kaza ko kaza ko kaza ko kaza in kuna ku yi imani bismillah ana wannan in da yi za ka yaba kamar wannan kamar wannan lalata ba za a ana an nursila bin ayati illa an sarrafa bi al-awwalun yi wa cewa annabi sallallahu alaihi nu'mina laka da za mu yi imani da kai ba ne har abada ka ta kau ka ta fura lana min al-ardi yanbu'an ko kasan kasan mutum nan ko arafa wannan sai an kukkugo mana da ruwa ka rika gangara kamar rafuka yadda ko ina a cikin ruwa ka je rafi ka je nan rafi yadda rafuka da sunan suke gudana ga kogi ga kogi gari ta gari ka ko a gaba ku mu da shi a samu da shi a sahara mu da shi in kana son mu yi imani mu ba a uku kana da rafuka suna ruwa ko ina da sunan suke gudana suna gangarawa a cikin Arabian desert. Ko ka kuna daga jannatin in kai annabi ne na Allah na gaske manzo ne da Allah to ya kamata mu banka da jannatin kira da wani gonaki na musamman da Muhammadu ba irin mai gonaki gonaki kuma su zaman to a categories din su zaman to min na fili gonaki ne na dabino a ga gonaki dabino babu iya iyaka naka ba wanda ya ka yawan gonaki dabino da inabil a yanka kuma da gonaki inabi ga sunan babu iya. فتفجر الأنهار خلالها tafjiran sai mu ga koramai da rafuka kawai suna kukuta a karkashin gonaki ko ina ruwa ne yake flowing in waɗannan ba za su samu ba au su suka sana'a ko kuma a sama ta yanko kawai ta mana rubuta mana kamar yadda sai Allah mai iko ne suka fi ba zai hada ku Allah mai iko zai zai ku kaza to muna so a cikin ikon Allah ɗin da kake cewa Allah da mai iyawa ne mai iko ne zai iya yi ko muka so muka zama Allah na da ya yanko da wani yanki daga sai kawai ya sako shi kai mu kawai ya rufa mana kawai in wanda ba zai samu ba auta tiya billahi wal mala'ikati kabilan na'am ko ka je ka zo da Allah da ya aiko ka matsayin manzon da mala'ikun da suka maka wahayin shi Jibrilu din da shi Allah da mai alkur'ani sace qur'ani mai anan Allah ne shi ya aiko ko ko Jibrilu ne ya maka wahayi ko muka so ka zo mana da Allah da Jibrilu anan kabilan da mu face to face mu gansu Allah nan muna kallon shi da Jibril nan muna kallon shi kuma muna kallon ka. Wannan wa'azin a ja Qur'anin ka karanta ka mana wa'azi Allah ce ta bi wannan matsala ta da aiki shi da ita. Jibril ya ce eh na ta kuma eh in kai matsala to rika karantarwa haka ne. Damu ba Allah ɗaya ku ce a tsaya kawai. Su wannan ba zai samu ma ba. Kau ya kuna na kai kaitun min zukkutin ko kuma ya zama ko da wani irin gida a maka gaba ɗaya wanda suka yi shi da gol da zinari gol da zinari ya kamata gidan manzon Allah da aikin kanta da aikin kanta ka samu gidan shi move and play ko irin wannan ko irin bamu gidan annabin Allah ka aiko ka eh? manzo da Allah ya sama ka gidan ka irin namu a a faɗa ƙasa da kamo a kan gidan kana kwana a ciki a ya kamata gidanka in dai manzon wani da kake a same shi station station shi ne komai nashi bol ne a gina bol aka gina shi komai na cikin gidan zinari ne kwaya muhammad mu da muke ma abin ba an tsawon ba mun fi kama gida mai kyau mun fi abubuwa ka zo komai ka zo gidan ka ka zo autar ka fi sama'i in wannan bai sauka autar ka fi sama'i ko ka sa lada tsari fa karka ka rika hawa zuwa sama muna kallon ka muna kallon ka kana hawa sarki har kofar sama ta buɗe ka shiga autar ka fi sama'i ko ka hau sama wani mu'mina da rufe ka duk za mu ma yadda ma in kuma physically ma ba mu ma yadda za mu kai rufa ido ne za mu ma yadda ba ko da ta hankin ne ya ba su yadda ba ko da sirrin ka mun san kaunin ta rufa ido za ka iya yin wani abu haka mun kuma ka haure shi ma ba za mu yadda ka haure ba inda kawai za mu yadda ka haure za su nazzila alaina kitabun na ka'uku ta saukar mana da wani littafi na musamman ban da wannan Qur'ani wannan bai ba hau ka saukar mana da wani an kafin ka mu gan shi ka sauko da shi daga sama waɗannan su ne abubuwa su ji ta ci irin na kafin ji ta ci sai ka ce in su yi imanin annabin ne ya karu in su yi imanin mulkin Allah ne ya karu eh? in su yi imanin mutum kansu ne kuma sai yana kansu da Allah ce annabi ka kan ka musu ka kan ka musu kun da amsa da ka ba su Muhammad ya ce subhana rabbi ya ta da ubangiji na kun kun ci da rasulullah kan ta ni ba kowa ba da ta ce irin ku ni mutum ne irin ku ai kawai don an bani sabo an nace kan shay'un da kawai ta halittara irin halittar halittara wanda za ta iya hawa sama wanda na hawa sama tsaya za ku ta alaƙa wai ta tsaya kina hawa sama kuka ni mutum ne irin ku kuka fi kine da ni ni da ne ni ba dan adam ba sai ni mutum ne irin ku wani ya hau mana dan kawai an aiko ni da sako a kawo ku sai ku kuma wata halitta daban tsakanin kuma hal kuntu illa basharan rasula shi ni wani abu ne face dan adam kuma manzo kuma manzo an gane Waɗannan waɗansu a nan wannan ayan da nace manzo Allah ya ce gaya musu kada komai bude face daidai da kowa kake bambancin ka da mutane kai manzo ne na Allah sai ina wannan program din a TV a TV sai wani ya bugo mu daga poli malami ne a poli ha amalan zan yi wannan magana annabi ta daidai da mu yake ba halittar annabi da ta yake da halittar annabi ba ta ɗan adam ba ne halittar annabi ba ta ke da ne mala'ika ne ko aljani ne halittu Allah bayyana masa ya shi da eh, in آه، مسنون كهل تتنقى الحديث من نار السموم كهل تتنقى من نور كهل تتنقى من نور كهل تتنقى من نور كهل تتنقى من نور kashe mai kasar ne amma ya fifita da an da su da sako da yake sako Kuma a nesa ɗan adam ne ya akulu yana ci kamar yadda muke ci yana zuwa kasuwa shi yasa a nan tare ba a eh, inda ya an bai kamar kana cin abinci ba da ba ka ta kuma kana zuwa kasuwa ba sai ka yi ciniki ka yi sayar da sayarwa da kuma na ce fari da bai kamata ba ya kamata abinci a keshi ne kawai bai siyarwa ce ce har yamma Allah ya kala alaiha zakariya wajen inda ha dukkan قال يا مريم قلنا لك هذا قالت هو من عند الله ما يرزق من يشاء بغير حساب وقال لك يا شباب يا ابي انت كوي عجيري كتبت الله يا كما تعرف يا صوفي يا وحده يا جيك يا جاي يا سير ويا سمو ادي كبا بينا من لا يكوايا هل كنت بينك وبين النبي كنت بينك وبين النبي sai ba a daraja da kalalawar da ke da a neto da halitta a kiyaye shi an haife shi yadda ake haife shi ya tashi an shayar da shi ya sha nono halimatu sadiya ta tare ne ta kuri ya yi kiwon dabbobi ya yi kasuwanci ya ne duka Allah wanda ya sa samu dace duba jafa'i da ta irin na kafiri wa in kana so a yi imani sai an ba irin waɗannan ita a can baya Allah ya ce ya Muhammad حاليسي أن قوى أي تلاقي إيماني وصيح وما منع الناس أن يؤمنوا إن جاءهم الهدى إلا بعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا أجل منع الناس وأن مثالا كافرا ده مشركين زمن من الزقاء من الزقاء ba'a ana su imani da gaskiyar nan da ta zo musu karara ga shirya karara ga gaskiya ta zo musu karara kuma da Allah a bayyane yan cikin zukatansu sun san gaskiya ne amma su wai matsalansu me ya sa Allah zai aiko musu ɗan adam irin matsalan kawai me sa Allah in ya tashi aiko musu ɗan sako annabi ko manzo sai ya aiko cikin ɗan adam irin su a ya kamata a ce wani wata halitta ce da ko mara'ika? ku dai tun da kun kanci abun nan gaskiya ne kuma shiriya ce daga kada abin daidai ne ya yi daidai da hankali da tunani ƙaron ku da wanda ya kawo ku rika gaskiya mana yanzu idan wani malami yana wa'azi don girman Allah in ka fahimci abin a gaskiya ne da Allah in gaskiyan za ka karɓa ko sai ka kalli mai kaɗan ɗan ƙungiya na ne ko ɗan ina ne? Na? kuma annabi ka kala ta alhikma balatul mu'min hikima menene kayan intuwan mumini ne duk da ya same shi na shi ne ya ɗauka ina iya jin hikima daga bakin kafiri hikima daga bakin shi hikima daga bakin wani wani irin hadisa ko ba musulmi ba ko hikima ne kuma is a lost property to a mu'min kayan mumini ne da ya kace yanzu ya gano kayan shi wani a yan zaɓe yanzu kai shi a hannun wanda ba musulmi ya ta a tun da ba musulmi ka ta da ba a shi motar ka ta don ba ga komai ka ganta ka eh? ta a a a ba ɗan ƙungiya na ba ne a ba zan karɓe ta ba ba motar na ba ne ba zan karɓe ta ba a a ba wanda aƙidar mu ɗaya ba ne a a ba ɗan ƙungiya na ba ta ba musulmi ba ne inda kayan sa ya ɓata a gan shi ai na kai kuma ka yi kima take ya take duk da gaskiya kalli wanda ya faɗe ta kalli wanda ya faɗe ta to su da abin da manzo Allah sai da zai shi gaskiya da shari'a amma su matsalan su da matsalan su inda take shi an kai abin Allah bakarar rasula yasa Allah zai aika da manzo amma adam irin mu amma mana annaka, haka ba abin da ke hana mutane an yi su yi imani izza a humul huda lokacin da shirya ta zo musu illa an kalu sai sun tsaya suna kalubalantar wannan shiryan cewa a ba a lahu bashirar rasula Allah ya tashi aiko mana ɗan sakon sai ya aiko mana ɗan irin mu sani shine Allah zai zama ya aiko mana wasu ba wanda suke aiko musu mala'ika mala'ika can mala'ika da irin naku bane abinan mala'ika ba irin da ake ba bani. yayin da za ka yi wa ɗan adam rashin kunya mala'ika ba za ka mai ba don annabawan har ana bin su a kashe su ai don ka su yatsa kashe hmm? a ji musu ciwo sai yaƙi a ji musu ciwo mala'ika ya isa ka zo mai kashe su mai haka mala'ika iya mata kawa kurman cewa za ka yi kare riddige saboda karan muryar shi ba irin da ya sau kunnen ka da zai ɗauka ba ne to in sai a aiko maka irin ɗan neto irin halittar ka irin ka ya fi na tsara da shi ma amma in ka ga wata halitta ta doso a ga Allah ba za ta yi gaba ba ji ba mutum ba ba ka taɓa ganin irin shi ba to shi ma da kes ne eh an kawo mana wani yana mutu kuma ban tsoro in kai shi ma yana magana ba ka ganewa ka ba da mutane ba to shi ma da wani test ne shi ma to shi ne Allah ya kun ka musu ya Muhammad da duka dauka na fil ardi mala'ikatun da musu ai da doron kusin nan da a ci ba mutane bane suke rayuwa a kanta a ce mala'ikatu yamshuna da mala'iku suke rayuwa a doron kusan zada ba ɗan idan ba ka ce musu da in ka shi aiko musu manzo kan aiko musu mala'ikan kan uwansu to yadda mala'ikan ne mala'ikun ne suke rayuwa a doron kan sai in aiko musu san ne ta irin su mala'ikan amma ai ka mala'ikun bane suke rayuwa a doron kan kuma ne ne ke rayuwa a doron kan shi ya sa da aika musu mutum irin su mutum irin su لو كانت الأرض ملائكة يمشون مستحيين a ce musu da mala'iku ne suke rayuwa a doron ƙasar suke a cikin natsuwa da nazzalna alaihi min samai malakan rasula da manzon da zamu aika musu da mala'ika ko kai su a'a a'a kara aiko musu kidin aiko musu jikin ne shi Aisha Allah ya ce suratu suratul an'am qalu laula a alaihi malakun قل لو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينكرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون kace eh suna ce Allah laula unzila alaihi malaku eh me yasa da ba a turo mana mala'ika ba a turo mana mala'ika Allah ce kai ran da kuka ga na turo muku mala'ika ta nan ba mai kwana a duniya ai tafiya ta zo kawai kai ka isa ka mala'ika a halittar shi a ne shi da Allah ya yi shi ka isa ita ka yarda shi Kuma Allah da ya kai shi ya fito baro hira zai je gida. Shi yake zuwa ya an ya da zango da kwanaki. Anan da ya zo wuce sai ya ji an kira shi ya Muhammad. An kira Rasulullahi wa ana Jibril. Ya Muhammad sai ban zo ne na Allah ni kawai magana ni ne Jibrilu. Allah ya kalli ya kalli na bai ga mai magana ba yana daga ido sai ya ga malaika Jibrilu yana zaune a kan kujera baya kuma baya kasa ciki ya gaishe a turan shi da Allah halice shi da kuka fice ɗari shida kuma zo Allah da ya danna ya gida ya shiga gida a guje ya faɗa kan gaba ya ce na na da milini milini da tirini da tirini ɗauko ma ya fi ku rufe ni ɗauko ma ya fi ku kace ne ne rufe ni ma ya fi kawai yake ina jima kaina tsoron halaka yake ya faru yake ga abin da gani kawai ai na a turji cewa Allah su ya kawo ita ce take rarrashi samu natsuwa sai take gwamnatin kawuna a katu binu nauku yana da ilimin saura da injila ana masa abin da nan. Aka je ta kama waraka su binu nauku yake da ja aka Musa, nabi ja a musa alaihi salam yake ya laitani ya laitani ya laitani قلت كيف يخرجك قومك من بلدك يا ليتني اكون mala'ika jibrilu da ya zo da annabi musa shi ya zo maka muhammadu sai ne annabin ƙarshen wannan zamani yadda kai tona ina ma ce don ɗan saurayi matashi lokacin ya wuce shekara ɗari a cikin tsoho da cikin yake ina ma ina ma ina ma ka na ta kawo mun da ta matashi saurayi in kai da maka fara maka baya lokacin da mutane ka za su fi kai daga wannan gari ah, mutane na za su fi kai daga wannan kore da ha annabin da zai zo da irin abin sai an suka shi gare shi to kaga annabi ya zama mala'ika ne ya hayya shi ya gan shi ita ita kar ranar shi sai ya nan ko ya zo wa annabi ita aini ne jibrilu da yake yake communicating yake saukar da wahayi ni ne ai saboda haka akwai waɗansu ɗan gyare-gyare kawo ba eh kawo to malaman da suka ce ya sa hikimar Allah ya nuna wa annabi mala'ika jibrilu karara kawai an rikidewan shi ba zai iya rikidewa irin koma irin halittar jibrilu ba kuma irin wannan yaudara da ha'inci da makir cikin na shaitan duk yanda zai rikide ya ce shi ne jibrilu da ne kala na na su jibrilu fa da yake ba na san yanda yake ba kanka shi Allah yake shadidul quwa zu mirratin qawa jibril yana sauko da wahayi zai zo da annabi duk shaytano in ka sani kauta su ke kauta suke kadewa ke, amma in zaki yana tafiya ta dabbobi kawai suna safarin waje ya ba zai Jibrilu ba ba zai iya ba to shi ya sa, Allah ya ce ya ce ya ce to ba ce an aiko muku da mala'ika su ta musu ka turo mala'ika to ranar ku an zo final ne an yi an yi kuɗe kun ƙi an da da mala'ika ya zo muku ba wai da wahayi ya zo muku ya zo gama da ku ya zo gama da ku da haka mala'ikan ma za mu turo muku in ji ba za mu turo shi a yanda halittar shi ta ba shi ma sai mun ce ya a ya kuma mutum inda za ku iya ganin shi har ku zauna da shi to idan da samu ai koma la'ikan ya kuma mutum har yanzu dai mun san ku ba a warware ta mutum in da ya zo tare mu tsoro shi a mutum ne tara sallallahu alaihi wa sallam ina fata an gane ko shine kama mana annaka an yu'minu إذ جاءهم الهدى أن قالوا فأخذناه بشرا رسولا لو كانت في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء على الرسول kada mu samu tun da su su yi imani wai sai an musu waɗannan abubuwa annufi suka zaɓa da kafanci su da ya musu kabin lahi shahidan baini wa to Allah ya ishe ni shaida tsakanina da Allah ya aiko ni da Alƙur'ani kun ce ƙarya ne ni ba manzo ne na Allah Allah ya ishi shi da tsakani na Qur'ani mun sun ce ba da kanta ne ni na kisiro shi Allah ya ishi shi da tsakanin ka da su kale su je Allah yana shaida ka zo musu kun ce ƙarya ne ka zo musu da Alƙur'ani kun ce ƙarya ne ka je Allah ya zama sarki da tsakanin innahu kana bi ibadihi ajiran basira amma Allah ya kasance wato mai bada labari ne da bayin su suke ke aikatawa basiran kuma Allah yana kallon su saboda Allah shaida ne yana kallon mu yana jin abin da yake wakana yana zai hukunci a tsakanina da kuɗa gobe kiyama wane ne akan daidai wane ne akan kata hukunci mutum kan duniya ma zai fara nuna shi yasa da aka je badar aka kakkashi su ake aka je badar aka kakkashi wanda shi ne abin da ya tabbata a yau da izinin Allah bai ta irin na irin na ne irin na mushriki fa larabawa larabawa ne da su ake wannan lallai mutum ne mai ra'in saurin su da tafiye ƙur'ani ne kawai ya gyara shi ƙur'ani ne kawai ya gyara shi abin ya rufa mana asiri to ga tambayoyin mu na yau kamar haka ta ta farko suna ce assalamu alaikum Allah ya fara mana lafiya yaya ibada alhamdulillah alam a tambaya ta ita ce menene hukuncin da ake jin tarzumi a bar guda shida a bara kenan a samu tarama ba Ba shi wani ramadanan ya zagayo dalilin haihuwa da ta yi mala yaya za ta yi mun gode a sha ruwa lafiya in ka rama waɗannan guda shidan bayan wannan ramadana shidan bara kenan kuma da ta rama kuma da ciyar da abinci ita kai ɗaya ta rama ciyar da abinci ita ta kai na biyu da ciyar da abinci shidan in ta rama su ta ciyar da abinci a kowanne ramawan na wancan azumi yadda abincin da suke kanakin da ta yi har wannan ramadanin baleri da makarama na bara ba wannan shi ne sannan kuma yanzu ta haihu ma ta haihu kuma ta eh, haka da wanda ta yake da tana shayarwa ana da ciki na wata ɗaya ake da yawa ‘yan gwarsa ita da ta yi azumi a azumin mai zuwa azumi ka daura wata uku ya yanzu ba su yanzu kake kawa ɗan uwanka cikin azumin bai zuwa nan da wata uku kusa cikin kwanci shi ne yana da juna biyu a ya bata sati ɗan da ya wuce saboda haka ya samu lasis sun su ba ta yi azumi ba kuma a ma fara mu ita suna cin da lasa idan suna cin azumi azumin haka za ta yi za ta yi sai inda ta kasa ta ajiye ta ɗan abinci ta ɗauka ta yi yi ta yi ta ajiye ta abinci ta nan sai sai ta ɗebo waɗanda ta huta ɗin da ta kama ta ramu kan azumi a ajere ake ba ba wahala ko a mako a sati ta halittu alhamis tana yi za ta biya ta ta mabanan bana yanzu ba shi yanzu amma ta za ta kawo matanmu suna da yanzu su soke wa kansu da cikin kaɗan musulunci biyar ɗin nan shine na azumi ramadana wa saumu ramadana ba ta yanzu ba tsaye wani da aka ga su soke wa kansu kamar yadda na jidda kusanin rijiyar lemo hafizullah yake ba da kuma yace in ba a tsaye wanda aka ba ta za su soke hukunin azumi musulunci da wasu za su maza ne masu saumu ramadana shi yace domin daga ana ciki azumi ya same su mabara ya zo ya tarar da su kuma sun haihu a fin sai abin an ya tarar da su suna shayarwa wancan zuwa na shekara hudu na zuwa ya faru su dauki sabon ciki kuma a gani wanda zai tashi zuwa sun samu har su kai su a shayarwa cikin su yaye wancan ya dawo da yake a sayi wani kaba a zamanin nan mata za su cire azumi a cikin kusan musulunci gaskiya tsakani da mata suna da tsakaci kwarai da ba ka je an a tambayoyi sai sati ɗaya rage a kan ramadana halin suna na faɗi a bara ba goma lahi lokacin ina shayarwa ko ina da juna biyu ba ta goma fa ake binta amma wai wasu cikin wata goma sha ɗaya da za su zo ba ta yi amfani da litinin a sati kullum da ta yi biyu ba a su zai ya tara karama a a sai tana so kaga sati ɗaya rage a ita kuma goma a cikin ta kaga ai ba zai ɗauki goma ba to tana da ka ce ta yi wata baya ta gama ta mata kawai ta bada abinci ba da ba za a yi wannan ba ko ba wani malami da ya san shari'a saboda aka ta kira ma shigan nan plus kuma ciyarwa sannan wannan kuma a haihuwar da aka yi raya na miji ne ko na mace Allah raya yawa shi ma za a rama kafin azumin baki ya zo a yi biyu biyu biyu biyu a kowane mako za a gama insha Allah domin ka ita rama azumi duk laluran da take da gushewa ne rama azumin za a yi ruda wanda ba ta gushewa ne continuous lalura da za a ciyar irin kansa asma paralysis da su ba a tashi da tsufa da kuma kullum karuwa yake wannan shi ne za a yi da za a ciyar za a rama a ciyarwa za a yi ba assalamu alaikum ta ayar tana ce assalamu alaikum Allah ya dafa malam malam Allah ina son tsaya ni da addu'a a kan wa'e exam 2019 nake fama nake fama a GI ko? G7 a English dina ta koma islamic abin da an ci turancin? 2009 a 2019 ɗan shekara nawa 20 21 23 english ya ta kuma da ana ta kama da g7 a english kuma yanzu na fara yin wani registration kuma ina son a taya ne da addu'a Allah wani ta ne ta a unsu da amin Allah ba ka sa'a ya baka nasara haka ina ba ka shawara da ka zo malamai da ta sani wanda suka san turancin su da zuwa suna ba ka lesson ko ɗan uwa ne a anguwa wanda ka karre ne a English a rika zuwa ina ba ka karatu ɗan uwa ne musulmi ka ci kuka ya ci kuka ba ka lesson kana zama da shi yana ƙaran ka samu kusan abin nan ka kusan tsaro su ka kawo duka ya rika maka bitan a rika addu'a ana lafiya kuma a daidai taimako a cikin wannan azumin da addu'o'i muna addu'a da haka da kuma Allah ubangiji ya baka sa'a Allah biya ma kowa bukatun shi da alkhairi ya kare kowa daga dukkan sharri da fitina Allah yi ma kowa albarka a rayuwarsa ya yi albarka a gidansa ya yi albarka a wajen sana'arsa ya yi albarka a wajen nemansa ya yi albarka wa zurri'arsa ya yi albarka da ƙasar mu gaba ɗaya Najeriya Allah ubangiji sai ya shugabannin da Allah ubangiji ya zaɓa mana shugaban kasa da mataimakinsa da gwamnoni na jihohi gaba ɗaya Allah taimaka musu Allah musu jagora wanda suke kai wanda kwanaki kaɗan ne ya rage musu ubangiji ya sa su bana lafiya Kuran da suke Allah ya fe musu Allah ubangiji kayan da za su fi lafiya ya sa su kama da duniya ma lami lafiya duniyar ma Allah su mu kama da ita lami lafiya Allah mana azumin mu da mai sanya musu da aka yantawa a cikin wannan watan ya musu da aka dafa musu zunuban su Allahumma amin sallallahu wa sallim wa barik wa annu ala abdika habibika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين